Albarkacin bikin ranar ɗaya ga watan Disamba ta wannan shekara, ma'ana ranar yaƙi da cutar ƙanjamau karo na 35 a duniya, Majalisar Ɗinkin Duniya kan cutar kanjamau United Nations AIDS ta bayyana sabon rahotonta kan bullar cutar a duniya. A cewar ƙungiyar dangane da ƙididdigar nauyin cutar kanjamau da aka samar a wannan shekara, Kamaru ta samu sabon mutane dubu uku da ɗari da hamsin da bakwai da suka kamu da cutar a shekarar dubu biyu da ɗaya. UNAID ta ƙara da cewa wannan yana ɗaya daga cikin mafi kyawun sakamako da aka samu a ƙasashe goma sha uku na Afirka da ke cin gajiyar miliyar kuɗaɗe daga asusun duniya don yaƙi da cutar ƙanjamau da tarin fuka da zazzabin cizon sauro a faɗin likitoci da muka kusanta wannan labarin ya nuna cewar an samu ci gaba da gaske a yaƙi da ake yi da cutar ƙanjamau a kamaru dr maimunatu usman eh wallahi cutan kwanjamon nan an samu ci gaba sosai akan wannan cuta domin a yadda muke a yau nan idan kaga mutum ya mutu da wannan cuta wallahi shi ya ga dama an samu ci gaba sosai kuma cutan ma eh, yana raguwa yana raguwa domin ana sansibilizan mutane da yawa akan wannan cutar kwararren likita Dr. Adamu Kasim ya ce wannan ci gaba da aka samu na da asali kan irin aikin da 'yan jaridu suka yi wajen faɗakarwa. Ku 'yan jaridu, talabijin, rediyo, jaridu da makarantu sun saka ƙarfafa cewa a dinga bayyana bayan labarai inda wannan ƙwarin yake wucewa, ta yake wucewa, ta sunna in ka samu ɗan tabo a jikinka jini na fita ka haɗu da jinin wanda yake da shi in ka samu ka eh, samu tabo ko wani rauni sannan kuka je ku haɗa jini da wanda ya samu wannan raunin da iri irin dai saliva dai ta, ta cikin baki dai duka dai ta hanyar tabo jini da jini kamar da zamu ce to tun da aka gane wannan shi aka ce to inda za a yi gara a dinga karfafa rigakafi wato a saka mutane su dinga kiyayewa su san ta wani hanya yake wucewa a toshe wannan hanya abin da aka yi kenan Dr. Kasim ya ƙara da cewa za a iya samun nasara fiye da haka amma bisa sharaɗi. To nan gaba inda za a yi gara a saka wannan shi wannan maganan ciwon kanjamau ɗin a cikin a cikin duk abin da ya taru maganan makarantu a saka a dinga koya ma 'yan yara daga ƙanana daga sun tashi a gaya musu ga inda abu yake kara wani ɓoye wani abu yanzu don abu bai ɓoyuwa saboda abu ya riga ya buɗu ta ta intanet ta su telefon yara goma sha biyar shekara goma sha biyar suna da telefon ba dama ka ɓoye musu gaskiya a so ma gaya mutane ya ake kiyaye wannan ciwo haka za a yi kuro. adadin mutanen da ke buƙatar maganin cutar kanjamau a zahiri da aka sanya wa jinya ya karu sosai a cikin shekaru goma da suka gabata in ji united nation aid an ƙaura daga kashi 23 cikin 100 a shekarar 2010 zuwa 75 bisa 100 a shekarar 2021 muhammad bashir laden na muryar amurka daga yawunde a ƙasar kamaru